والذين يصدقون بيوم الدين kuma su ne waɗanda suke gaskatawa da ranar tashin alkiyama ranar da Allah zai saka ma kowa da abin da ya cancance shi